ka san ni ba duk abin da za ina daga bakin kofa a kai wallahi sai kofar nan saboda za ta iya kaiwa da duka kana jina tana zuwa yanzu da sai ina na shirya sai na kauɗe ta da tafi ma wallahi saboda ni ba zan ga mace mai kyau ba ta fita da ka ta fita ilimi ai da da itace eh ka rantime ta da itace ba itace wannan itacen shine kat tana zuwa in kara mata saki uku saboda ni ina ganin shine mafita ta shine abin da nake ganin kwakwalwa ta za ta yi dauka kana ganin mace girma fa ne haka take mana kana kala saboda eh. magana ta gaskiya eh. waccan za ka iya auren ta mata baka jari ka gani ko haka kawai ka je ka aure wannan kana gani ruwan dabobi ma ba ta kyale ta hanye wallahi da jaraba kullum nake baka labari sai dai ka ganta kamar mai kyau ba ta wanka adan ne kawai jiki ina wanka wajen wannan salamu alaikum mai gida in ma za su yi wankan ba sa yi da su so ko gidan ba zan shiga ba wallahi <laughs> ko gidan ba zan shiga ba sauri zaki ki fito lafiya mai gida me ya faru fito a fito mana zuwa zaki ki ji duk amma me ma da kyaji <laughs> Allah sa lafiya. Lafiya dau. Karbi nan. Kina ji na? Eh. Daki ji in baki labari. Let's go. Kin san kaddara tana zuwa mutum a bacci sai ka kwanta bacci tsaf sai ka mutu. What? Asara tana iya zuwa mutum kuma an anshe ta hannu bibi Allah ne ya bashi. Ka gaya mata kawai. Me ya kawo wannan zancen? Abin da ya kawo. Kawai shan koko ɗaukar rai. Kawai. gaskiya ba zan iya zama da ke ba. Ba zan iya rayuwa da ke ba. Subhanallah. Wa haka kai to gaba subhanallahu gaba subhanallah. Sai ta zaɓi wanda za ta doki. gidanku. Me ka ce mai gida saki? Saki na sake ki saki uku ba zai zama da ke ba. Kuma ba ta ta duba. Ba an ba ki iya karatu ba ki je ki samu tsohon ki ko yayan ki karanta miki. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Me na maka mai gida? Abin da ya zafi kawai ke mutum ga miki aure. Mai gida ka yi hakuri don Allah. Haka kawai wallahi ta gane ra'ayi. Mutum ga wannan wannan tashin ma da ki. Tashi jin baki labari. Baki isa ki samun imani ba. Wallahi tallahi. Wai matar kyauta ma tana daɗewa ne? Ina, kai abu da Allah ne ba miki asiri ban yanka miki tafi ba. Mun fi ki rahin mutunci. Na fi ki iskanci. Mun a ga mana rahin mutunci. je mu je Kuma kuma da ake kin ga idan kin je gida zan zo. da wannan mutum na kira mana ke gani, a ɗan ɗan giya ne, ba shi da mutunci. Ɗan iska ne, eh ta ce je aka cinye shi, yi ne kyau nan abin da ya miki. A'a, zagin mu take neman yi ne yi ne na kwakwara mata ashar yawwa ba ta da mutunci nan ne ina gama a nan na ganta tana shan cream kai in Allah ya sa wannan yarinya ta fito ka fito ka gaya mata gaskiya fa ita kadai fa zan aje fa ya ta kadai eh ai wacan tunda ta kwashe kanta magana ta kare kawai a gaya mata cewa kuma ga ta fara ce sol yarinyar nan in ba sa ba sai dai a katarin haibu baturi kuma Allah ma taimake ka ba karamin eh. taimako Allah ya ma ba ba karamin taimako Allah ya ma ba domin yanda ka samu wannan Allah ya nufa min asiri Allah ya dafe min asiri wallahi wannan farar da ka samu haba yar manya ce bari in gama gaskiyar lamari ba yaro ma da zama aika luwai alquran luwai kai eh? ba yaro salamu alaikum ka zo neman aure babu maganar wani wani jinkiri a yau sai a daura auren nan fa hakan ah kana wani bata kanka lokaci Haure ba a kariya aure. Ai ka taka farar sa'a. wayo Allah kuma in ba sa'a ba ina aure. Assalamu alaikum. In na aure ta sai ta ban jari. Waye ne? Ani ah, da ah, eh, Ya ya fito. Kan uba. Tance. Ai wannan zan iya bata da kowa a dangi na akan ki wallahi. Sunan wata waka ta masu kalangu wai sabuwar mandula. Eh, wannan Haba. Daga ina kuke ne ban gane ku ba. Mu ne wannan muka ganki akan abin nan. Kin sauka a babur. Ta daga hannu. magana wai daga hannun da ne muku dazu na ji dazu ai zuciya ta kamar in mari kaina ai anan kika gama da shi yanzu haka maganar nan da ake faɗa eh. tunda Allah ya sa an haɗu kuma har kin nuna cewar kin yaba mun tafi gidansa yanzu haka ma ai yayi wa matarsa shika uku tunda Allah ya sa an samu nasara kuma da yake jin baki wani labari da baki sani ba ke kadai zaki zauna a gidan nan babu wata da zan je in haɗa miki ba kishiya one for one only one alkuran daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki dama ai dai miyar ta kai miya dole ne in ta ai abun su ma aka san naman ah, a hala ne yanzu da ke gani akan ki wallahi talla zan iya zuwa in gaura difi umari karkari alfe ni kwana uku to amma dai na san kun sani ba a aure cikin aure ko eh, eh me ban gane abin da ke <laughs> ban gane abin da kike ta aure ka ba wanda zai kara aurenta eh, shikenan ba zan na rantse da girman Allah in na ƙara miki kihiya tsinan ne nake kaf duniya ba macen da ta isa a duniya in je neman auren ta dai na same ki ina nufin nan gidan da kuka ga na shiga yawa na kawo aibin aure na ne hmm? rana ita wa daurin aure na na haka da Allah a ayo a kwanta daurin wa a je a bi ko tota da Allah ina abokina ubanki a ci wala ina abokina ina uwanka dan uwarka Allah ka rike hankalinka mahaukaci dan uwarka dan uwarka matan ka tsaka tsaka sunan ka ma jamfa a jos ba irin wannan bane ka ja mun bala'i ka sa na je na saki ba da dan uwarka Allah la. ina hakuri Allah ya tsina sai na je biko wallahi ki ka kun ka je biko eh, eh, dan mahaukaciya sai in man mustahabi sai in yanke biyu wallahi ce dai la. wallahi wallahi ko na je wallahi wallahi biko na je kai wallahi la. ka zo mu je shago na mu rinka kwana ba ta kwace ba <laughs> karamin mahaukaci ni nan din ma zan yi saboda na fuskanci kai kanka ya zama shakara shakara ai bari in ga miki kiji ai shi wannan bawan Allah da kika aura ba karamin kuskure kike wa kanki ba ba karamin cutar rayuwar kike ba saboda gaskiyar lamari zan ga miki yanzu ne bakin sa mai daina dalalar da yawu domin da ai cikakken mahaukaci ne what to aka dage da magani ba yau ba gobe kullum magani Allah ya dan tsaye da yawun to haukan da yanzu a kwakwalwarsa ike ai na ga hauka kan zahirin tuburin na ga hauka kuma kin san ji matsalar sa ma tsaya ki jin gaya miki abu ne haɗu da yawa na farko baya girmama iyayensa kin san mahaukacin ya fara yawo da itace yasa nake dan wannan dan waiwaye waiwayen da nake gaskiya ka dan eh. da alamu yana da tabin hankali ai abin da yasa kika ji na ce miki hankali ba zai yi abin da yayi ina da hankali ni kin gana haka mahaukaci ne ni ai zama na da hi lallahin sa nake ina dan sai hi. ina nuna mana da zaman rayuwa yake to magana ta gaskiya ba zai iya ba eh malamai yake zagi yanzu haukan nasa a kai kai kai kai kai alhamdulillah yanzu nan nake zancen ka a gidan uwar wa ai billahi ladi dama a zuciyata na san sai ka ci amana ka. wallahi sai ka ci amana ka. kai dai wallahi ba karamar da mana to ka san shi ne wurin wa ya zo Yana ta alama dai, ai ba amana ba ta nan. billahi ladi yau sai na ci uwar ka kwai na daya daya wallahi wallahi tallahi na kai ka ai da kai uwar ka wallahi ka ta ta ai komai an bisa eh. ai abu ne mai ina me ka ban na aure ka ne ce wallahi ka san shi ne ya eh. wa bai ma sani ba ke la la illa wallahi sai na rufe ka wallahi yanzu ka wallahi sai ka rufe wallahi sai na rufe ka wallahi ka da sai na rufe kai ka da wallahi tallahi sai na rufe ka a'a Ka ji ikon Allah. <laughs>